Assalamu alaikum jama'a masu kallo da saurari. Kamar kullum ce Nafisa ta kuke muku barka da warhaka. A shirinmu na gaba da ya gabata mun yi magana akan yadda walida za ta tsaftace muhallinta kama daga ɗakin ta ban ɗakin ta da kuma kicin ɗinta. A yau kuma za mu yi magana ne akan infection wato ciwon sanyi wanda yake damun al'umma a wannan lokacin ta ɓangaren maza da ɓangaren mata. kafin mu yi maga akwai hanyoyi da dama da ake ɗaukan wannan ciwon na infection amma kafin mu je ga ɓangaren za mu yi magana akan alamomin shi kanshi infection ɗin ta ɓangaren mata na farko mace za ta lura cewa akwai farin ruwa da yake fitowa a gabanta wato farjinta shi ruwan nan yana zuwa da kauri ne sannan kuma yana zuwa da odo odo a wari kenan yana zuwa da wari zai iya yiwuwa ruwan mai kauri ne zai iya yiwuwa ruwan bashi da kauri amma dai zai rinka fita da wari sannan za ki gan shi kalan madara ko kuma fari haka zai rinka fita miki to idan uwar gida ta ga wannan alaman ya fito mata to ta san cewa tana da infection ɗaya kenan daga cikin alamomin ciwon sanyi sannan abu na gaba akwai kuraje da zai rinka fiso mata daga ƙasan farjinta duk dai a ƙasan ta kenan akwai kurajen zai rinka fito mata zai iya yiwa kurajen ƙanana ne sun fiso mata sannan kuma zai iya yiwa manya ne sun fito har za ku ga cewa ƙurajen suna fashewa kuma suna fitar da ruwa wanda yake da wari to idan ka ga wannan abin uwar gida ki riga kin san kin kamu da infection sannan abu na uku za ki rinka jin zafi a yayin da kika je za ki fitsari idan kin je kin tsugunna ma za ki za lura da cewa kafin ki fitsarin za ki ɗauki lokaci gashi ke kin ji cewa kina jin wannan fitsarin amma kafin ki za ki da ɗauki wasu mintuna kadan sannan idan kin yi za ki rinka jin shi yana fita da zafi ake rinka jin shi zafi to idan kin ga wannan shi ma to kina dauke da wannan ciwon infection din abu na hudu kuma akwai zafi a yayin da ake saduwa da iya da mai gida idan kina saduwa da mai gida madadin a ce kina jin daɗi akan abubuwan da kuke yi yana gamsar da ke to a'a ba za ki ji wannan ba za ki rinka jin zafi ne zafi